shi ne san ya ke karbar ƙaddarata wayo duniya wani lokacin aka yi rasa da mutuwa lokacin akan yi godiya ga rayuwar kunci ta zama sama da rayuwar jin daɗi wani lokacin za ka ga matacce lokacin bala'i ke sa ka kira wanda bai san na yi ba shi ma da zai samu damar kiranka da shi ma sai yi masifar duniya nima ina so ki tattaro duk wasu hotuna da kika san cewar nawa ne wanda kika yi kirarin suna gurinki ki mallaka min su sannan kuma duk abin da kika bagaci a saka miki account yau zaki ja ka riga ka gama lalata rayuwata babu wani sauran mutunci da ya rage tsakanina lalle sa waje ta karbe ki sai wani kyau kika da kika dawo ha ai ita abin da ka sama ba karatun take ba jiben da duk ni na rame amma jin da take ta ƙiba a a look at you haba kai dadi jibi abin da yake cewa ni fa ya kamata fa in rame fa ba fa shi ba fa wallahi kwas din mu yafi nashi shi wahala a'a ni dukkan ku babu wanda ya rami kowa yana cikin jin daɗin rayuwa aha good amma ku sani dama an ce bayan wuya sai daɗi so tun da yanzu kun kammala karatunku alhamdulillah kai fasar sai mu fara neman maka aiki ka samu aiki kai ma adres ka zama officer hmm? ke kuma amrish sai ki nemo wanda kike so in miki aure dadi aure kuma mhm. ni ba ban isa aure ba ko saurayi ban <laughs> Assalamu alaikum salam. An kai muku kaya ciki. Yanzu kuma za ku faɗa mana me kuke so wanda za ku samu kuɗi ci. Mami ni dai bana buƙatar komai kawai abin da nake so ke ma ki zo ki zauna a yi hira kamar yadda muke yi. A'a ni ina buƙatar in wanka kafin in komo. Ha. Ya zaki ce babu abin da zaki ce? Ha? kuma kin ga abin da nake ga miki yaran na san saba da ke ko to yanzu ne bari da in shiga ciki in je in haɗa muku abin da za ku ci in kun ci kun koshi sannan sai ku je ku yi wanka to thank you mom ai wato gaskiyar magana mun ga abubuwa yanda ba mu tsammani ba a waje sabanin yadda nan ake rayuwa amma alhamdulillah tarbiyyar da kake ta kokarin nuna mana ba mu sauka daga Daddy. Wannan hmm? kuma wace ce? Oh, very sorry. Na manta ne ban yi introducing ɗinta ba. Faisal, ma kenan, ‘yar oku ce, ‘yar ku ce yanzu ta tashi daga nan gurin. Kuma a gidan nan take. Abin da nake nema daga gare ku shine ku haɗa kanku, ku yi zama na amana, ku zama united. na yi alkawarin cewar zan rike ta bisa amana sannan kuma zan haɗa ku domin ku ci gaba da zama na mutunci da aminci a cikin gidan nan so feel free with her nima this is your brother faisal say hi to him sani to ga kan wace sanin ki yayi kike alhaji yaranka sun yi kyau kuma suna da tarbiyya daddy, bye bye. Daddy. Na ce ina so in fara bin ka ofis ne ma ina taya ka aiki. Ke da Allah, ke da fice da ke aure zan miki? To ke bari ma in gaya miki ai ni nake raka shi ofis tare muke zuwa aiki zuwan ku ne kawai sai na haƙura na daga kafa saboda in dinga kula da ku a gida. <laughs> To kin ga aure zaki. Momi amma ke kina ganin na isa aure. Ah. To kin ga da kanki kina dariya. Anyway, Ryan je ko? To da sai ka dawo. <laughs> Ya naga kake kana kokarin zaka shiga wannan motar. A'a, oh, zaki fita da ita ne? Me gadi bai faɗa maka cewa ni nace zan shiga wannan motar. Me yake damun ki? Wannan ba mahaifinki bane ba? ku ne ce. Ba <laughs> ti bai gaya min ba. Tun ɗazu na ce me gadi ya faɗa maka cewa da wannan motar zan. Gashi ba komai ga mu kullum. Karbi ki din nan kin. Ki karbi kin ji. Ki karban kin isa. A'a a'a a'a kin ga. Sweetheart ki batta batta batta da Allah. Ungo. shikenan ka fita da ita a ah, ba san zo a ah, ka fita da zo mana zo zo ta kan zo ko yarinyar nan alhaji yana maka faɗa kana cewa ta zo ka zo ka ne ni na fi son kin ga kamar yarinya da abin da kike so shi nake so ni ina ce da ita yarinya zan rike ta amana ita tana rashin kunya a a kai mate mate zo nan zo nan na ce ka so ko ka zo na ce me yasa yarinyar nan za ta fita da mota ba za ka bani ba ka gaya min ba sai kawai ka banni ka kawo min mukullin da kasancewar za ta fita ka shafa zo nan na ce ka so ko daga yau duk ranar da ta ce za ta je za ta fita kar ka sake ka kawo min mukulli to alhaji me yayi na gaya maka ko da baki ta da hakarkarin ki ba na riga ne miki alƙawarin cewa yarinyar nan zan rene ta zan tarbiyyantar da ita zan kuma yi mata duk abin da take so ba za ta taba neman abu a guri na ta rasa ba wannan rashin kunyar ka a'a yarinta ne wannan kikyale ba komai ba ki gani ba ne ki ba komai kin ga yanzu wallahi duk ta sa ma ni fitan na fasa ni na fasa fitar kawai yanzu zo mu ji ciki ni ma za mu magana za mu sa labule mai sirri wuce 'yan gida wai menene sirrin nan a cikin gida in mm, ko dai akwai batu ne gun mai gida ye Allah gyaro gida Allah kauta na ɓace rana in ya zo kar ya shigo gida mm, ke ma a gola dama za ki tunani ke ma dakin kare mai gida A gola da za nazari takin yau mulkin gida agola ta zo ta rushe cikin gida agola ce agola ta mallake mai gida agola ta zo ta rushe cikin gida wace ce agola ta mallake mai gida agola ta zo ta rushe wani lokacin na kai rasa ganiya da rai da mutuwa wanne ya so wani lokacin akan yi godiya ga rayuwar kunci ta zama sama da rayuwar jin daɗi wani lokacin za ka ga ce.